Zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo lamuran da ke cewa matasa tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A ci gaba da bitar wasu daga shirye-shiryen da muka gabatar a shekara ta biyu mai kwana za mu ɗau ɗaya daga shirye-shiryen zaman lafiya da muka gabatar a ofishin murar Amurka na nan Abuja inda matasan suka duba yanayin shugabanci da ra'ayinsu na matasa na da rawar takawa wajen kawo sauyi mai ma'ana. Matasa sun cika zauren makil har da sanya bakin uwaye biyu mama balaraba da hajiya asabe mai zani kasuwar nasarawa. Sai Sambo Jibrin Sambuja da Adama, Muktar Nura Kanya, Habibu Isa, Kabiru Edaras, Ibrahim SD Kuswa Zaria, Yawu Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Yanya, Anas Sani Kafinta, Yasira Yusuf da Adamu Giyade. Matasan maza da mata a kashi na ƙarshe na wannan darasi kan taɓarɓarewar tsaro sun juya kan lamuran shugabanci da ƙarfafa murya cewa an kange fagen, an hana su rawar gaban hanzi. A ashirin da ya gabata har matasan sun buga misalai da wasu shugabannin Najeriya na baya da suka jagoranci ƙasar a shekarunsu na matasa kuma suka yi abun kirki da har yanzu ake tunawa da su. Hashin Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta kai nuwa. yau ga mu cikin shiri na zauren matasa yau gaba ɗaya. wato farkon wannan abin duk wannan magana a ce kaza a ce kaza a ce kaza laifinmu ne lokacin da aka zo biyar, muna addu'ar cewa Allah ubangiji ya kawo Buhari shine mafita abin da muka ringa kenan muka manta da Allah in ya zo shi zai fidda mu sai Allah kuma ya nuna mana cewa bari ya bashi in ya bashi din sai shi din kuma ya mana aka zo kuma Allah To amma abin takaici da bakin ciki shine Buhari mutane da yawa suna cewa mutum ne mai gaskiya tun muna yara da mulkin sa na farko aka zo daga 2003 da ya zo yake neman takara har Allah ya zo 2015 dan kawar da PDP saboda irin wannan rikice-rikicen aka yi mayar aka kawo shugaban kasa. amma babu yadda za a yi kana shugabanci ba za ka ringa bin bayan me ake yi ba wannan ba zai taba yiwa ba to matasa ya zama dole su tashi su tsaya mu matasa mu karbi incin mu ko da karfi nan ba daidai bane gaskiya ne wannan mamaki ku saurare ni ku ji ku matasa ni yanzu abin da yake ban mamaki kuna ji wai wayannan tsofaffin gwamnoni da tso da tsofaffin gwamnoni da suke fito yanzu suke buga posta wai suna neman shugabancin kasa wai dan Allah babu sauran matasa ne a Najeriya ni na tambayar ku matasa ba wata shi wanda zai iya karatu ya hau shugabancin kasa ne sai tsofaffin kuna neman matasa masu yawan Najeriya wani abu arziki suna matasa suka yi Yakubu ga wani yana shekara nawa eh ai yayi rawa gani da ran Ibrahim da masu baban gida ina dan shekara nawa yayi eh, yayi rawa gani to iri irin wayannan mutsofaffin da muke bin su wanda ya kamata a ce mun yi karatun taruku yanzu ga shugaban matasan jam'iyyar PDP ne shekararsa 28 yanzu kazar kazar ɗan da yake ai ya nuna wa duniya cewa 26 ne ma to ya nuna wa duniya cewa ba ko kujerar shugaba muhammadu buhari aka bashi yanzu za a samu canji ɗari bisa ɗari fiye da yadda wannan abu yake ciki to ta yaya za a gwada in har an ba su za su yi ina roƙon su wannan doka da suka da suka da wannan kujerar suka zartar na ato. ba ato yawa wannan wannan doka suke su tabbatar da kato bayan kato to dan Allah da nabi su tunda shugaba Buhari ke da ya samu ta hannu su su dawo da ita a majalisa ta haka za mu samu mu samu dama mu yi abin da ya kamata a ƙasar nan kato bayan kato na muna addu'a Allah su amince da shi ko wannan kunsu Allah su amince da kabiru wayannan mutanen ba za su yi wannan majalisar ba saboda wannan ba abin da ya shafe su bane abin da ya shafi zai saba wa talaka sai amma mun ga sun yi dan haka ba za su yi ba wallahi wannan abun suna yi ne kawai dan su faɗa wa duniya cewa abin wallahi tabbata maka wannan abun ba za su yi ba ai mu magana ya fito ya yi magana akai ake bin su gidaje ake kakashe su me suka yi dan mu mun fito fili mun fada a cire su a sa mana yara matasa masu tsoron Allah wanda suka san za su amfana daga abin da za su yi kuma sun san in ba su amfana ba za a iya saukar da su a saka wasu matasa kan za su iya ba wai ba za su iya ba dama ne ba za a ba su ba idan aka duba su murtala abun da suka yi tun suna matasa suke ta yi abubuwan da har yanzu ana ta tutiya da su amma me yasa yanzu sai dattijo dan shekara saba'in da wani abu shi kadai yake duk waɗanda wanda suke son ɗan ta takarar nan daga sittin da wani abu zuwa saba'in me ya za su iya jinin su zai zo ya yi gaba ɗaya a dawo a ce su daina ma wani wani ba su da wani option ba su da wani power su ba da aiki su ki binciken aikin su ba da ah, contract ba a bibiyan contract yaya abu zai kare da haka in ana in kasa idan ba a idan ba dokan ma su yi ta su suke fara taka dokan ma kafin ma kafin ma a ce ga kan talaka talaka kuma shi ne doka yake aiki a kai ni dai in mun duba tarihin kasan nan shugabancin kasan tun ranar da najeriya ta samu incin kai tun ranar da najeriya ta samu incin kai zuwa yau duk wani abun ci gaba da samun zaman lafiya da tattalin arzikin ƙasa ta yi gaba duk wannan shugabanci gaba kirin ka duba zaga matasa su suka yi shi yan shekaru talatin da ne da yan shekaru arba'in da ba wani dan shekara saba'in da wanda ya yi abun arziki a najeriya wanda asal me abun da dan shekara saban ya shine mai na farko raba ka al'umma rashin tsaro talauci shine suka kawo shi yan shekaru saba'in sannan kuma har yanzu mu ga duk wani abun da aka, kawo na ci gaba kasar na wanda har gobe kasar na take abun nan da ita number one misal daya mu duba wolf ita ce backbone of nigeria economy ita ce kacin baya na tattalin arzikin nigeria gaba waye gina ta yakubu ga wani ya gina ta yana dan shekaru talatin da wani ya gina ta a jakuta da ake ta magana kullum a jakuta a jakuta a jakuta wai gina a jakuta shawun shagari gina ta bai kai shekaru hamsin ba a lokacin ne kuma har yanzu kullum kusa billions of naira tun muna kanana yara ana magana ana ana ware billions of naira magana gyara a jakuta har yanzu ko ba gama gyaran ta ba har yanzu in ka duba wasu abubuwa ci gaba da dama zan iya irga nan kusan ɗari wanda duk matasa suka kawo amma yan shekaru saba'in ba za a kawo maka guda ɗaya wanda suka kawo sai da a ce sun kan rabuwan kayuka ƙabilanci abun na rikici na addini da sauransu ga baki ɗaya shine asalin ɗan shekaru saba'in suka kawo don haka a yanzu mu matasa mun gaji da su ga baki ya kamata mu matasa mu tashi tsaye mu tashi tsaye mu tashi tsaye mu zo mu ci gaba da gwagwarmaya mu ci gaba ya za mu Najeriya ta kasance eh, kasa duniya ta alfahari da ita gaba ki ba yadda za a yi Najeriya ta ci gaba dole ne sai matasa sun karbi mulki dole ne matasa ne waɗanda suke son ƙasa ta ci gaba wannan tsoffin 'yan shekaru 70 60-70 ina nan wallahi ban masoyan Najeriya ba ne burinsu barka da bello ya mada alkhairi shi ma a cikin malaman ƙasar nan shi kaɗai ne malamin da ya fito igaya yi Allah waje da irin abubuwan da yake fitowa da yake fitowa a jihohin Zamfara Sokoto da Katsina Bello ya bu kuma shi shi kadai ne wanda yace in shugaba Buhari ya tabbatar ya sake ƙara kuɗin mai to yadda i jagoranci su 'yan rufa'i da da su tunubu suka gudanar da zanga-zanga haka zai fito shi ma ya gudanar da zanga-zanga kasar da haka mun san tabbatar da cewa mutum ne mai kishin kasa mutum ne wanda yake son talaka kasar nan kuma ya fito ya ba wa 'yan uwanmu shawara matasa in mutum ya sake ya haura shekara arba'in to kar mu yadda da mu zabe shi to amma ya ba ma kar mu zabe shi ba wayannan da wayanda suke ciki kuna tunanin za su fita cikin da ta lafiya ne ai ba za su fita ta lafiya ba wayannan mutanen da suke shiga tunda sun san dadin gurin nan ba yadda za a yi fita cikin gurin nan ta lafiya da haka ina kira ga 'yan na matasa mu yo gangami mu fito kwanmu da kwarkwata wayannan abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan tamu mu ba su wa'adi na ƙanƙanin lokaci ko a daina shi ko kuma mu fara fitowa mu fara mun gode matasa da wannan gudumawar da kuka bayar da kuma yin kira gare ku da a dinga sara ana duba bakin gatari matasa ku dakata a nan makon gobe in Allah ya kai mu mu dawo don duba wani darasin daga shirye-shiryen da muka ɗauka a sassa daban-daban na jihohin Najeriya da jamhuriyar Nijar a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu kaya da na shira kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. Zauren